الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الناس في فقط خلال كده شكرا بايك يا اخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو راناتي تبو مشابيو بوسط رمضان من البركة كما shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah daga Makka zuwa Madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ci gaba da tafsiri za mu tashi aya ta casa'in da nawa ne haram da biyu sa'in da biyu kuma da karanta tambayoyi kamar guda biyu in sun yawa uku wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jamil wane ne musulmi wane ne mumin waɗannan kalmomi ne guda biyu iza istama'a ikhtalafa ko iza ikhtalafa eh, idan suka haɗu wuri guda kowanne zai ci gashin kanshi an gane amma kuma idan suka rabu ko shi kenan suna iya wakiltar da misali kamar ka ce mece ce kano mece ce ta dawo ce gari zumerin yawwa amma in ka hada su wuri guda ka ce kano ka ce kuma ta dawo Ka ce ka ce kano kaji kaji kaji ta dawo kuma kaji dangantaka zuwa ga ainihin ibrahim dawo misali ɗin shi ne suke cewa in suka haɗu wuri guda ko kowa ta ba shi fassara amma inda za su rarrabu in ka ce sano kawo su dawo su dawo kawo su ce sun suna irin wannan misali idan ka ce musulmi da mumini in ka haɗa wuri guda sai ka ce mumini shi ne wanda ka'idar musulunci ta zauna a da imani ya tabbata har da zai iya ma'aikata sabon da musulmi farawula zai iya misali ya tabbata hadisi mumini ba ya amma kai sa musulmi ne a billah an gane mumini ba zai sata ba saboda wani irin shamaki ne a zuciyar amma musulmi gama gari ko karon hula zai iya faɗawa. fadawa قالت الأعراب na قل tun تؤمن ولكن قولوا أسلمنا Allah ce larabawan kawai suka ce an yi imani Allah ce a ba da imani kun da ya musulunci musulunci shi ne mutum ya faɗa da baka kafince ne amma shi kuma imani bayan an faɗa kuma abin ya zauna gidi a zuci har shi ke sarrafa ka komai na sai abin da islam ya ce alisa sun gane bambanci so da kowane momini musulmi ne amma ba kowane musulmi ba ne na fata an gane tambaya ta وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم وإياكم Allah yake cewa menene hukuncin mata da suke gida suke bin sallar tanki na asham da hukuncin matan da ke bin sallar tarawih ko asham a gida yayi sai dai tunda ya tabbata mata da su ake wani sallah tun zamanin magabata su fito ci albarkacin wannan gangami din sai dai a tabbatar da akwai tsari da za a hana su ɗanya wurin daban wurin maza daban in zai yi ma ba ma fa ganin juna idan fitowar wasu matan zai zama hanya ce ta fitina a wanda muka samu labarin suke sato jiki su samu damar yin ton kira wai har abin kunya ana samun 'yan matan da wannan ne lokacin da suke koya waya a hijabi suke da samarin su wannan labarin sunanmu da fata wannan baya tabbata amma tun da labarin ya zo to Allah ya sa haka din ya kau kuma Allah ya tsara matanmu da 'yan matanmu daga irin wannan baɗala da shedanci haka su ma samarin da suke ganin wata dama ce ai ka zo ba ma ɗigon tarawih ina tsammani in ba ya ba ba mai irin wannan ba. haka shi ma in ba shaidani ba to inda irin wannan to a hana su sai a gida ma in ba haka ba zo karfa gwiwa ne alkhairi ne shaidan ya ga ya ƙara ganin cincin da musulmi su Allah ci gaba da kisa musu da cincin khalas sallallahu alaihi wa sallam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh maganin ciwon ido da ta diga ido baya bata azumi koda ta ji dacin su da hamami da sarka a makoshi wallahu a'lam wa bihi tawfiq wa iyyakum jelan rago sai na bakar na siddiq mun ce yana da lagabi guda nawa biyar kaga ban gaya muku ya suna mahaifiyar shi ina ka haife shi matan shi ya'yan shi to ai wannan ba za mu ɗauki shi duka ba tunda mutum na bukatar sabai guda goma lokaci babu yarwa sun san cewa kawai nake yi sunan shi daga cikin lakabinsa damun ci lakabin shi ne mai atir an yi bayani sa na biyu shi ne asiddi wanda ya ba shi wannan taki shi ne annabi da kanshi imamul bukhari ya fi hadisi a cikin kitabu fada'il ashabin nabi falalin sahaban annabi sai ce babu fadli abubakar babi da ke magana kan abubakar ya ce wata ran annabi sallallahu sun hau kan dutsen uhudu uhudu dutse ne a makka tsawonsa kilomita faɗin ta haka sai dutsen sai kamar ya girgidi hakan ya girgiza sannan ya ce kai uhudu shiga sai sai ne yana magana na tsu annabin allah ne a kanta da siddiqi da masu mutuwar shahada biyu suwaye annabi da abubakar da umar da usman buhari zai ce a ah, to ai wannan ya fito da sallah abubakar karara dan ya ce ba kowa bane ke tunka illa annabi shi ke da siddiq waye da masu shahada biyu sai na umar shahada ba mutuce kafiri kashe shi abu lura majusi sai na kuma ya kashe shi 'yan ta'adda suka kashe shi a gidan shi misali ɗin? ta ce kai dutsen odu ka shiga tayinka. fa inna ma alaika na biyun wasu bihun wa shahidan ta kaga ya kira shi sunawa ya kira shi da suna siddiq wannan ya tabbatar maka da sunan shi ainihin as ina fata an gane ko ah. sannan kuma al'ummar musulmi ta haɗu kan sunan shi kenan as har ɗaya daga cikin mawaƙa na musulunci yana yaban shi ke cewa wasu mita siddiqan wa kullum muhajirin siwaka yusamma bismihi ghairu munfari an kira ka da suna siddiq kuma kowane mai hijira ai da sunan shi aka kira shi in ban da kai yace سبقت إلى الإسلام والله شاهد وكنت جليا في جليسا في العريش المشحل الأسماء كما سيفعل أجابة سنة بكتر إكي تيوا ولكني أحب بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب رسول الله والصديق حبا به أرجو غدا حسن الصواب wannan ya tsara tabbatar maka da ana kiransa da sunawa asibiriya kaɗan kenan cikin lakabi lakabi na uku shi ne asahibu in allah ba mu dama lokaci na gaba kafin mu ci da ainihin abubakar umar usman ali sahaban nan guda goma allah ya dace da mu je ga ayar mu ta gaba malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا نعم فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن اتتي آية ملنبا تسعين دديو ديدي تتن سورة النساء انبا من تابجي من دنفارا فسرا تقو ابن دي سوقا فما ينصن اوكم وتكلم عند يونتي نصابا a ilimin tafsiri sai ka samu kalma amma tana da ma'anoni daban kuma kuma ta mai magana a baya dangane da na tsamanin ko umma ne tuntuna, to kalmar ya batun batala tunda Allah ta'ala ce an ya tuna ko to kalmar kisa a ƙur'ani katulu takan zo a ma'ana daban daban daban kisa abinda ba kisa take ne shi wannan ƙashin bayan ilimin tafsiri domin yana maka taujiyin abinda Allah yake nufi kalmar ƙatala kan zo a ƙur'ani a ma'ana takwas misali ƙatala kan zo tana nufin fita yaƙi na shi kuma ce ƙasala amma ana nufin yaƙi ba wai kisa ba ana nufin gwabagwa ne amma kuma ce ƙasala hikimar wannan saboda kowace kalma a tafsiri ka kai ta unguwar da ta kamata ka kai don karka yi cakuɗe daga kalmar mahallinta ba misali Allah ta'ala ya ce wato fa'in katalokun faɓutulu ka duba ƙatalo faɓutulu wannan cikin suratul baƙara aya 191 Allah ce idan kafare suka yaƙe ku to faɓutulun ku yi mai amma bai ce faƙa sai ce faƙa ko kashe su ashe ƙasalan nan ne yaƙi ake ne amma kashe ce fa in fa'in ƙatalukum in suka yaƙe ku ai bai ce faƙatilukum ba a dai wannan wuri sai ce faƙatilukum suka ce ƙasala a nan kisa ake nufi amma ka fahimta ana nufin ku yaƙe su wannan muhimmi ne kwarai da gaske a duniyar tafsiri saboda ɗalibi na ya zuto ai gashi Allah ce ku kashe su sai mu ce ka kalli su yakin ba a nan wurin ne ba mu ce ka sallaba ta nufin kisa ba ne amma a nan a wannan context ana nufin ne ku yaki saboda dalilin ƙasalu aikin na biyu ɗajalu kan zuwa ƙur'ani kuma ana nufin kisan ne abin samurana misali ita ce ayar da muke magana ta ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولا ولعنا وهذا أضابا عظيما آية تقول من دعا رمضي كرم جزا دو أن يكشي مؤمنا فقال كيف أكي معنى تنو كينا تنو كينا جميل مثال تكون أقوي دعوة وكأي من نبي قاتلات رواية الحبس رواية الوش قتلة قتلة مغربيون كثير قتلة أنا نفي عن كشي عسل انكسر رواية الوش قتلة حبس قاتلة أو تقراء قاتلة طيب kenan katil na nufin ainihin alkatil bi ainihi an tuma'i أنتم معي tsayi sai wuri na uku alkatilu kan zo a ƙur'ani ba kisa ake nufi ba yaƙi ake ana nufin la'ana misali faƙutila kai faƙaddara sun maƙutila kai ba? sai ka ce an a Allah nufin an tsine mishi walizin mughira kenan ko a cikin suratul muddathir aya ta goma sha misali cikin suratul ukhdud yace qutila ashabul ukhdud ba ana nufin an kashe ana nufin an tsine musu sura mai lamba 85 aya ta nawa aya ta ainihin hudu suratul buruj ko alƙatalu kan zo a ƙur'ani a manar na mana ta nawa kenan ta hudu ta hudu ta hudu ana nufin azaba ba ba yaki ba ɗan shi kuma Allah ce qatlu misali Allah ce mai mal'unina aina ma suqifu ukhidu wa qutilu taqtila suka ce ai uzibu la'anannu suke duk inda kuka cafko su wato qutilu sai aka karkashe su ai uzibu ai musu azaba sai bi lugar arabiya shi sa qur'ani larabci mafi azantuwar yare ke kun gane ko wannan misali na nawa kenan wannan za ku samu cikin suratul hazabi sura 33 aya 61 wuri na biyar abin mamaki alƙasar kan zo ana nufin kuma ilimi ne ba ƙon abu amma arabiya sai zamanci ilimi ya ɓoye gare ka suka ce ƙasar kan zo laraba suna amfani da shi amma suna nufin ilimi kamar yaya sai suka ce ainihin Allah ce wa ma ya yaqina bar Allah suka ce ba ana nufin kisa bane yanan ai abinda ake nufi ai wa ma alimu yaqinan annahu qutil su da ilimi na yaqini cewa an kashe annabi Isa ita dai wannan sura kenan aya ɗari da 157 har sukan faɗa a arabiya sukan ce qataltuhu ilman wa yaqina ai alimtuhu awwalan wa akhira amma sukan ce kasartu haka farra'u da zajjaji suka fada daga cikin manya-manyan malaman lugar arabiya kisa kan zo katala a ƙur'ani amma ana nufin binne mutum dare ayya dare misali allah ya faɗa wala taktulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyakum al'an'am kenan aya 150 da nawa da nawa da daya kuma ya faɗi irin wannan a cikin suratu wato banu isra'il wala taqtulu auladakum khashyata imlaq sun yace min imlaqin ay min faqrin antum fihi khashyatakum li faqrin takhafuna wuqu'ahu nahnu narzuquhum wa iyyakum asmi isra'il ثم نذقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا karu kashe ‘ya'yanku malamai suka ce abinda ake nufi ku daina binne ‘ya'yanku da rai auladaku ba suna yi ba ba muna da wa'izal ma'udatu ba idan aka haifa ma balarabe ya mace sai tona na mai binne ta Allah farko ya to ta amma Allah ta'ala ya ce ne wala saboda irin wannan jere sai ka ce to abinda muke da shi a aya cikin wannan guda takwas wanne ne ya dace da maganar ilimin tafsiri suna kiransa ilimin rujuhu wannan zahir arabtun sannan kuma wato a mai dusun fitura shi ma kisa ake dinna ya abin sannan sai na nawa sai na nawa na bakwai alƙatul kan zo a ƙurani ana nufin kisasi ne Mene ne kisasi abinda in ka yi a yi maka walakun fi kisasi hayatun zalba cikin kisasi kuna da rayuwa saboda wanda ya san in ya kashe za a kashe shi a to ai sai haƙura don ya kashe wani don shi ma rayu ko to in ya san zai tafi ba su rashin aiwatar da shari'a ba ƙaramin ta'addanci ba to akwai inda kalmar kisa kan zo a ƙwa'ani amma ana nufin kisa ce ne Allah ce min fala yusrif fil qatl innahu kana mansura ay fala yatajawaz al hadd fi kisa an kashe masa mutum da kashe ainin biyu sai ce fala yusrif fil qatl ay fil kisa qatl kan zo ana nufin me kisa in kai ai maka sai wuri na nawa ta takwas kan zo a ƙur'ani ana nufin azabuhu yanka misali yuqattiluna abna'akum wa yastahiyuna in ka zuke ko to haka addama gani yake ya da mu cikin wannan to a ƙur'ani inda ya fito da nan lu'ulu lu'ulu'ai na bayani yana da matuƙar muhimmanci a ilimin tafsiri Allah ka sa mu dace. sai mu je zuwa ga ainihin ita ayar Allah ta'ala ya ce wa ma kana li mu'minin ai bai dace ga mu'mini ba fa an yaqtula mu'minan a ce ya kashe mu'mini illa khata'an in ba kuskure to me faru ayar akwai dalilin sauka al-bagawi cikin ma'alim tanzil rahmatullahi alayhi wato ina bi tafsirin al-bagawi saboda yana cikin tafsirai guda uku na sahun gaba wajen fassara ƙur'ani da ƙur'ani ƙur'ani da hadisi ƙur'ani da maganin sara ka ce a tsabari ka ce ibn kafir ta albagawi ma'alimin tanzil akwai adul manso na siyo a rabtun tsaye wato yake cewa haka shi ma alwahi cikin alwaji sai da ke bagawi cikin wannan manhaji ibn abbas yake cewa allah ya kara musu yadda akwai wani mutum ana kiransa ayyash ibn abi rabi'a al-makhzumi dan uwan abdullahi dan abi rabi'a al-makhzumi wanda kafiran maka suka tura habasha wai a dawo da sahabban nan da suke hijira sun san wa aka tura amr ibn al-az da abdullahi dan ibn abi rabi'a to shi ayyan ibn abi rabi'a yan wanjuna ne kuna jina to sai musulunta a makka a gudun kar a sanya ya musulun saboda lokacin akwai takura masu musulunta malam sai ya gudu a sarɗaɗe a kurnane ya tafi madina da ya je madina sai ya kuyi a cikin al'uto malam an yi lokacin da sallah ma sai ka yi a tsuwe kiran sallah cikin shanto na san kun kai shanto irin na hausa da su bututu sai mahaifai su samu labari wani musulunta ya faki hanya ta samu kanta cikin kunci ta ce to ita ba ta yadda wani rufi ya rufe ta ba don dawon sarkanta sai ta kira abu jihar jisham amurbin sham da wani mutum ana kiransa alharifu ibn zaib kuna fahimta ta? ta ce na haɗa ku ta kira sunan gunkinsa lati da uzza ku je ku zama da ɗana na kasa samun natsuwa suka tafi madina kuwa wani kwazazzabo wani gangare wani tudu waye mutu ya rai suka kai ga ainihin ayyashi suka ce ka zaka zo ta kasa cin abinci ta damu saboda rashin ganinka muna kuma tabbatar maka mun ba ka dahi ba abin da zai faru da kai ci gaba da addinin kare da uwar da kawai ce daga suka ce mun tabbatar maka sai amince da suka ga ya shigo hannu sai suka samu samari a ba haka sun ci amince dama aiwal kafiru na kuma zalimin haka Allah ya ce ko suka sa masa igiya kan tsammanin sai duka to a zuwa mafi uwar ta gan shi cikin mari ta ce karku kwanci shi aha kenan an shirya masa gadon mai to ka gane ko shi ne in kaɗa shi da Allah sai ka cuce shi domin sun ga mai kaza kaza shi yana da hasken imani ya ɗauka da kina hukya tsaro suka ce yanzu abin da kake kai din nan shirya ne ko bata suka ce in kana ganin musuluncin nan shirya ne ta ai ka bar shirya ta tare da gumakan mu hajji ba idan ku a bata kake shi yasa ta kuke son ka dawo hanya to sai wannan magana malam sai ta bata mishi wanda ya gaya mishi wannan magana shine al-harisu ibn zayd kace harisu ka gaya mu wannan magana to duk lokacin da na samu dama na ganko sai na kashe suka ce ba za mu kyale ka ba sai ka rida da yarda shi a yi a shi don ya kubuta don ya kubuta ne a ce ne man kafara billahi min ba'da imanihi illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innu bil iman walakin man sarra bi kubri sadra duk wanda ya kafirce da Allah in dai baka kawai a zuciya da imani wannan bai cike shi ba abin da ayyake ke da ya ga sun kyale shi sai sake kurdadawa ya kuma madina zan sai ya sake musulmi la ilaha illallah to sai alharisu ibn zai tafiya masa bakar magana shi ma sai musulunta da gaba amma shi ayyashi bai san harisu ya musulunta ba sai gan shi a kuba kusan kuba musulacin kuba ya gan shi yana kyauta a ah, ai ga wanda ne alkawarin kashe shi kuwa halin kashe shi da ka sai a yi yashi da ta musulunta ba ce in jiwa aka ce laya musulunta malin sai gama da tashin hankali sai jigun annabi muhammad to shi ne wannan ayata farko kun gane yana da kyau mu ringa sanin abin da suke kira asbabul nuzul the causes of revelation of aya mai janyo aya wa iyakun aya ta tasa'in inda biyu ta sauko ne saboda abin da ya faru na kisan da aisha ma alharis amma ba da niyayi ba an gane ko aka kuma je na gaya muku abin da aka yi baban jado duk sabo ɗaya ne wancan na faɗe shi a matsayin reshe ne amma ga asalin abin da ya faru to sai Allah ta'ala ce bai kamata ga mumini ba ya kashe mumini illa haɓa an sai bisa kure ayyash daga da shi ta fuskure to tun da ya kashe duka fuskure to ga hukunci ba mu katala mu'minan mu haka ne ko khata'an duk wanda ya kashe mu'mini bisa kure fa tahriru raqabatin mu'mina to ya yanta wuyayi mu'min ya yanta ainihin mu'min ya samu mu'mina ya yanta ta sannan wadiyatul musallamatu mila ahlihi sannan da kuma diya da za a miƙa ma ainihin iyalan shi mamacin eh, idan mumine ne idan mumine ne idan mutum ya kashe mumini Allah ta kare mu to shi muminin mumini ne ɗan uwansa mumini to za a ba su diya ko ba haka ba sannan ka gaza azumi ya ɗanta wuyayi ya ɗanta wuyayi na sannan kuma ya ba da jiya illa an ya saddaƙo sai dai idan su dangin mamacin da aka kashe musu ɗan'uwa ana kiransu aƙila. Aƙila waɗanda suke claim ma'ana suke bukata a basu su kudin jinin ɗan'uwansu sai dai su ce mun yafi kun gane? ba za ka in aka kashe ma wani nashi Allah ka tsari to dangin suna da iko sai mun yafe in dan wani ne lokaci ne mun yafe mishi mai Allah ce illa an yasaddaqu sai idan sun yafe wannan kenan fa in kana min qaumin aduwwin lakum to amma idan wanda aka kashe shi muminin nan fa eh mumini ne amma dangin su duk kafire ne kamar misalin wa abinda na gaya mutum kamar misalin wa ku tuna mana yanzu ƙara magana alharis bin zai shi alharis da ayyan shi kashe bisa kuskure ai danginsa amma ka kafare ne still a lokaci ko ba gane ba su kaga a nan ne a yadda shi to gana hukuncin da ya shafi ni bari in ji menene hukuncin sai ce wa in kana a fa in kana min qawmin aduwin idan shi kasashen na'am yana daga cikin mutane abokanan gabanku ne wa homi anan yana mumini to fatihar raqabatin mu'mina wanda ya kisa zai ta wuyayen baiwa mumina ba ce a ba da diya gare su ba za a da diya saboda su kafirai ne babu gado tsakaninsu diya ta muminai su za su gada Sun gane kuwa yawwa to kaga na biyu kenan abin da ke kan ayyash bane ne تحرير رقبة وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فإذا da أن دعك kuwa dan uwan wata jama'a ce ko da dai kafirai ne amma akwai nisa yarjejeniyar zama lafiya ba za su ce ku ba lakum dinukum wal yadin to akwai misali kamar covenant na zama lafiya tsakanin ku da su to su ma anan za a ba da me za ba da diya a miƙa ma dangin shi saboda albarkacin akwai zama lafiya tsakanin mu da su wato ba kafiran amana ke sannan wannan rakabatin momina kuna jina? famar lamya in duk aka rasa wannan kudin in tauyayi to nan ne fasiyamu shahararri ne mutatabi'ai ne taubatan min Allah sai a yi azumin wata biyu kwana 60 a jere ziriyar waɗanda waɗanda suke cewa a yi azumi a yasa mace kunga a bisa jerin da ƙorani ba fa azumin ba ne farko sama mai sa yanzu aka manta da misali yan tauyayi kun san dalili ana ganin ta ina bai wata fiye ko akwai bayan yanzu ya kuma muke tafa kai tsaye zuwa game fasu ya mu shaharai in ba haka ba wanda ya kashe wani a da Ladi sakurai ba maganar azumi ba ne azumi sai an fara yan takuyan tukun da kuɗi ma dudu kuɗi mai nishi kuɗi mai ciwo to babu baiwa yau shi sa masu cewa ai wani wani yana da kuɗi yana da mata ku yangi a ina ku a ina ko masu suna da mata ƙwarƙwara ƙwarƙwara me yasa sai mata su me yasa ba ka tara kasi masu yi muku abinci a matsayin mara gida sai mata saboda son zuciya ko ya shi ake fita jihadin da za ka ce kamar lokacin da ka riga ya wuce in za ka ga tsaya mata hudu kawai ka huta magana ta tsari saboda haka ya'ani an ce azumi ko? to barin tambaye ku mutumin nan da fita tsotsai ya kashe wani ya mutu sai ya yi azumi kwana hamsin da takwas sai ya karya na hamsin da tara ya hukuncin azumi sai kolapsi sun rushe me yasa muka ce su da ce muta tabi'ai bakwa in muta tabi'ai a jere ita amma idan uzuri ya bijiro mai fa rashin lafiya har ya suma sai muka cuta, wannan uzuri wannan uzuri ne idan uzuri ya zo to ya karya an din a ramadan ba tabi ba ne? amma ki karyawa amma in babu ainihin cdd da sadada na dalili ka karya to ka karya jeren ki Allah ka samu dace Allah ce tawbatan min Allah haka ɗin da za a yi hanyar tuba ce fa Allah ya ba daga gare shi haka za ku tuba zuwa gare shi wa kana Allah aliman hakima ya tabbata cewa Allah mai ilimi ne jaljalal hakiman kuma gwani ne komai shi ilimi ne kuma akwai gwaninta da hikima aya ta gaba ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وانا آية تشتا عند أكو الله يتن أباد الله يتعرى مسيدا عظيم ita ce hujjar ta sa duk wanda ya kashe momini zai shiga jihannan har abada ba zai ka tozan abba hujjar ta wannan aya sahabai sun fara mai na nan sani amma ce ku ne Allah zai ce wa man yaqtul mu'minan amnidan duk wanda ya kashe momini da gangar sabanin ayyash ya kashe alharis ne khata'an ko kuwa ba mita amidan ba sunan Allah ce wanda ya kashe mumini da gangan da ganganci to fa jaza'uhu jahannam sakamakon shi shi wa kasashe ko mai kisa shi mai kisa ne saraka lamirin hu na koma kan shi saraka sakamakon shi jahannam a a'udhu ne. khalidan fiha yana mai dawama a cikin jahannam Dawama kuma a yi. kai daga jin dawwama ai ka san Allah ka tsare ba wannan kadai ba wa ghadiba Allahu alai Allah ya yi fishi da shi ba wannan kadai ba wa la'ana wa Allah ya tsine mai ba wannan kadai ba wa a'adda lahu azaban azima ya mai sai azaba babba to wai shi kuma zai ci ba wuta ba me na ka na kashe mumini laifin ne ya maka ka kashe mumini ka fita zinin shi Amma Amma to ai zuciya ce in ta lalace ba abin da ke gyara haka yi mamakin masu kidnapping masu kusan kai masu kaza kaza kaza sun san lahira kuwa da wanda zai karo na ce kudin ga yau waka me ya zafi malamai suka ce a ta akan waya waya ka fi mutum kan waya mace ta kashe miji wai saboda ya mata kishiya kiɗan yana wasa da hankulan mu yawa ran nan da Allah ya yi ba ka da izinin dalilin kashe shi na'am Allah ne ke fita ya ɗaukar ya ɗaukar amma suka ce lausa baral hatiru da masu da mai kisa ya yi haƙuri da mutumin zai kai ƙarƙar lokacin da ya mutu aiki amma tun da kai intervening hannunka ya shigo to ka shiga uku ɗan abbas ce ba kai ba shiga aljanna kuma wata musibar ita ce a nan duniya sai a kama shi kuma a kashe shi ya fara a duniya ga wutar na kuma alaƙa a yi hayar ka wai ka hayar kila ne hayar asasin zai kashe wani a baka dubu hamsin shi ke rage ka ka taɓa ɗin. kuma kai ma an bai ka an kashe ka wanda ya sa ka duk za ku tashi a bai tsaye a cikin jihar nan. kuma in mutum na da imani sai ya ga abin ya dame shi a ƙarshen rayuwa amma ina ba zai amfani ba don wanda fi shi ya ce za ku tsaya can ne la ilaha illallah Allah ka gyara zukatan amin akan ya kike duniya mata siyasa ni ni su zabe kai baka ci ba ana promotion a office bai kamata da kuke a kasuwanci zai koyi mana yan kasuwa ko gawa mana da shi duk ba a rayu ba ya yi inputin kaya da yawa zai karya mu ko karya shi kafin ya karya duk saboda duniya ita kuma duniya cakurkura ce kendoro ba komai ba halin duniya wa mafi ha jami'an siwa zillin ya zulu an nahari ya ce duniya da abin da ke cikinta yau kamar ikon ta da take bushe da ka tona aya da kyau wa man ya kasar mu'aminan da wanda ya kashe mu'aminan mata amidan da ganganci waje za a hu ji hannama ba kuma ji hannama halidan fiha madawami cikinta waga da ballahu alaihi Allah ya fi da shi wala ana ya tsine mai wa adalahu a babu haƙi ya mai tattalin azaba wadda suke mai girma amma mutu amila a kaci inda ganganci yana ba ku misalin kisa da galganci a misalai da yawa ayata gaba ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرب الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله إن الله كان بما تعملون خبيرا وما آية ما أقول دليل التوفيق ما لمن أسباب النزول لما لمن فشل sukan ce aya ta ta sauka lokaci ka zaga dalilin ta kuma yana taimakawa kwarai a lokacin tafiya. suka ce akwai sariya da annabi ya aika me ce sariya sariya annabi ya aika da tawaga ta yaki wanda shi bai ji ciki ba sunanta sariya ko ba ka ba da yawa sai a ce me saraya malaman tarihi sun ce irin su guda 48 amma wanda da kan shi ya je ana kiranta gazawa da yawa ta ce ne gazawa su kuma 27 ya nufo da takwas to akwai wata tsariya da aka tura wani mutum da sahabbai cikin waɗanda suka je akwai usama ɗan zai amma ba shi bane shugaban sariya din shugaban sariya ana kiransa wato ghalibu ibn fadaba al-laythi ghalibu ibn fadaba ko fadala al-laythi daga banu layth suka je wurin wannan ainihin yaki a yankin fadak an gane sai mutanen ƙauyen sai suka samu labari ai ga sariya nan ta taho sai duk suka gudu amma akwai mutum ɗaya cikinsu da ya musulunci duk cikinsu kafirai mutum ɗaya ɗan su sunan shi mirdas ibn nuhaikin alfadaki mirdas ibn nuhaik ko nahik alfadaki mutumin fadaka fadaka a turanci da shi ake rike tata fadaka fadaka to shi mirdas sai ce to ai dan me ni zan gudu an ɗan uwana ne duk cikin jama'ar ni kaɗai na musulunta amma da ya gaddawa kai sun tun karo sai ɗauka a ba sabai bane shi ma sai ranta a kai yi ji hau kan bishiya shan sai da ana allahu akabar su ta'a ai kawo jama'ar ne sai sauko ce ashadu allah ilaha illallah kai usama sai ka kashe ce ƙarya yi bayan duk kafirin sun roga da gudu da sai usama ya samu kai cikin matsala a ta shiga ba mai nabi ce usama a wata rawaya a katalta hu ba da an kala ha usama ka kashe shi da ya kalmar shahada har uku a wata rawaya ya rasu lallah ya faɗa ne don kare kan shi sai ka tsaga zuciyarsa ka gaɗin ƙarya ke mana ba Allah ta fakta an kalbihi usama ya za ka yi da kalmar shahada ka cikin kiyama ta zo ta ci kwalarka gaban Allah ya ce wayo Allah ina ma ban musulunta ba a lokaci. sai na aya ita mata sauko a Allah ta'ala ce ya yi ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani idza darabtum fi sabilillah idan kuka fita yaki shine darabtum Don ɗaga kalmar Allah ba ta tabayyano ku dinga bincike ku tantance ku tabbatar da ku za ku kashe sun na yaƙi ko su kashe ko a kashe ku ko kuwa wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta minna kar ku ke gaya ma wanda ya miƙa muku kalmar musulunci ku ce karya ta ke ba musulmi ba ne kamar abin da waye ya yi mawa ba kwa rikewa ina faɗa don ku rike ya yi mawa fari la haula wala duk tsada zaɗin son kaɗai sunan shi mirdad ibn wa Allahu akbar ya samarin musulunci ina kwakwalwar take ne a yi karatu kafin nauyi ya zo wallahi ina gaya mata matasa musamman malam ya daɗe yana gaya mana cewa ta'allamun baba kabla an yi ƙala lakon baba wai ku tashi kwakwai babin bab babu ta son ake baba baba ba na gishiri bana. idan ka bari cefa ne maka lodi a kasaratun ba zai zauna ba yasa ina ƙara jaddadawa a yi yara gata sun suna da ƙwaƙwalwa na garawa sosai da sosai saboda ƙa'idar ubangiji in shekaru suka hau a rage mutum hmm. suna kiran su wai ka'idar wato ainihin the growth and decay. The older you are, the weaker you are. min ومن نعمته sai Allah ya so ce ya ce saboda haka kullum wannan na tambaya saboda a rike zan yace kai ba shi ka je wuri kaza zai gabatar da muhadara kan dalilin saukar aya ta me za ka ce sai ka dawo na ba zan ba ka amsa wanda aka yi tafsir misali ce kurke to da wannan kira kuma ina zan tambaye ku ita aya ta 92 mai dalil fakata ɗaya ga yanzu wacce muka wuce ta yi? yanzu ilmuna 94 ko aya farko a farkon shafi mai dalilin fakata na malam ni can kofa bismillah ya sunan sahabin a ba arif ayyash madalla ayyash ibn wa Ibnu abi rabi'a daga wani branch na quraishu makhzumi dan wannan na ummu salama ne dan makhzumi ya ce ita babu quraisha ba ne babu na hashim ce ne sun ce ayyash ya yi rinda daga baya يارب ده أبيت من دليل يارب ما دل يودر الشيء أين ما دل وايجي أمي بطر مغانا دتساي الواشن كشيش الحارف ابنوا ابنوا ما شاء الله يا شباب هذه كما تنسى amma a yi tambaya ka wani zubu kana kallon sama za a yi ku rike sannan kuma uwar da ta gan shi cikin mari ta tausaya mai? kenan ka tana da hannu wajen da shi Kai shi kuma wane ne aka tura shugaban tawagar yakin da shi usama ya tashi shi wancan mutum mirda waye shugaban detachment da misali kamar contingent waye shugaban tawagar wane ne kutuna ya jama'a mun faɗa ɗazin ku faɗa kafin na kirga uku wahid isnan لا حول ولا قوة اثنان ما أبشر ثلاثة سننش غالب ابن فضال الليثي غالب كمركة the conqueror ميرين جاية غالب ابن فضال الليثي shine jagorar wannan yaki da aka je a yankin fadaka har usama ya kuma kun san usama dan wane ne zai ibn wa harisa ibn wa shara'il ibn ta kabila al-kalabi ana kiransa masoyin manzan Allah sai nan Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ku wanda sake mai ya ku masu imani idan kuka fita yaki fata bayyano ku ringa bincike tukuna wala ta ƙulu karku ke faɗi liman alka ilaikum salama lasta mu'mina ku gaya ma wanda ya miƙa muku musu ce salama a kuce ba musulmi bane kai ƙarya kake karku yi haka tabta gona afirka saboda kuna neman karikici don an ce da ya kashe shi sai ka sarar dabbobinsa a matsayin gani mai yaki kuna neman alfanun duniya karku yi haka fa inda Allah maganimu kafira abin Allah ne ake da ganima ganima da yawa ai kuma ka kazalik ka kuntun min qabl kuma ai haka kuke da kafiran hadifa ka kuntun min qabl kuma haka kuke da su da kuna da imanin ne amma famanna Allahu alaikum sai Allah ya muku baiwar imani ashe in ka ga mutum batacce ba ka dalilin wani gori saboda wannan fata da gani ba ta yi ba kai da kake ma ganin kanka shirye ba ka sanya za ka mutu ka mai da hankali ko ba kamar ka mallaki mutuwa ko rayuwa wuta aljanna ba kayan ka bane so ka kiyaye bayan Allah kai dai wanda zai shafa ka kai masa addu'a Allah ta dace ka sai kai ma kai masa ka addu'a don musulmi kuma ka ringa musu addu'a ta kai babban makani ne a hannunka na samun fada ga ubangiji sai wanda ja'ircinsa ya fito karara da tsiyarsa da munafinci shi wani sai a yaƙe shi da wani ja'ircin da munafinci shi a rabtun da haka Allah ya ce haka kuka kasance Allah ya muku baiwa to fata bayyana ku dinga bin diddigi inna Allah kana bima na Kabira. tabbas Allah ya kasance mai ba da labari kan duk abin da kuke yi kuma kaga cin yace ya allazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in ba ismi fatabayyanu an tusibukum jahan arkashin wannan wani labari da muka rade muna karantawa don za mu tsaya nan tun da lokaci yayi tsarin cika da wannan bayani cikin sarakunan mu a kasar Hausa a da an karanta mana labarin wani sarki da ya aiki ba tare da ya yi aiki da fata bayyana ba bai yi bincike bai yanke hannun wata tsohuwa a kasar wata ba ta nake kowace masarauta ba ce abin da ya faru a masarautar shi wata dattijuwa tuma ta zo talla ta sukan ce talle sai ta zo wani gida ta tallata ɗan kayan cimaka na yara ta zo ta sayar mai ta samu abin saya ma 'ya'yanta jikoki abin kalaci da makulashi to gidan da ta zo gidaje ne guda biyu makwabta mata ne biyu ciki ta suna da kyau har ta kai ɗaya kan shiga gidan ɗaya ta ɗauki warwaro ta kawata ba tare da komai ba ke tsohuwa sai suka zo suka tallata haja a wannan gidan ba wanda yake da ke cikin ta tafi abin a shi makwabciya yadda suka saba ta shiga ta ɗauki warwaro kawata sun saba tana dawowa su ta kwala iyo amin satin warwaro ta minta abin da ke tsakanin su na yada da ji mutane kuma suka ce au in sata aka yi su jini tsawarsa tsawar har ta ce ta aka je aka ci kuma ya ta ɓaro ne yake suke bayan allah ne nasa aikin zai sallame su ce mhm, na shi wasu ana da kuma. kata-kata aka kama da sai gaban sarki shi kuma karanta aya wasari ko wasari ko tafafta o sai yanke mata hannu kaji danyen hukunci bai aiki da fata bayyana wafa uwa aka ce daga hannunta a yashi a ƙasa kuma kace a lokacin kila babu ilimin tsaye da jini ko domin jinin ya ci gaba da zuwa ina tsammanin zai kai gaba mutuwa shi ci gaba da jirgin ana cikin haka sai makwabciya ta goma makwabciya da rawan wancan mai faru ya mai faru ba muna haka wata ciki ba wannan bane damuwar mu aikin da abin da ya faru Allah ta ce wannan mazan suka dunguma masu fada Allah ya ƙara wa sarki lafiya kaza kaza kaza kaza kaza ni ce na arewar waran kawata makwabciya kuma mun saba haka tsakaninmu sarki ce mai kuka ce shi abin da muka ce wallahi aka ce malam kamar ya faɗo da su da rama da suma ya tsorata ya firgita saboda akwai gugubin imani a saboda ya san abin da yi na aika-aika jungle justice aka ce sai kalli tsohuwa ya ce baiwar Allah duk abin da na mallaka a duniya don Allah ke tambaye ni in baki ki tambaye ni ko na ji saukin wannan ta'addanci da ne ne ban yi bincike ba ta daga ido cike da kwalla ta ce wallahi na ya fi a kautu an kukan da nake yi an leƙa min abin da ban taɓa yi a rayuwata ba shi ne nake jin ciwo don kada 'ya'yana da jikoki a ce ga jikokin farauniya ko da bayan na mutu amma ga shi Allah ya wanke ni wallahi na ya fi mutu firka shi in yau ne fa sai claiming damages sai kotu lura zai ci kuɗi to me ya wai fata bayyano ko mata biyu kake da su aka ke aiwar su kana yawan duka in ba ba kana karka yadda ka kila akwai yan kubudi yan baki da yula ai ɗanka baya zuwa makaranta ka bincika abokinka da ka kila wani so yake bata ta yana ta zata ba ina nufin cikin mutane akwai abin da ke haka bai mukiyar daga ƙarshe har yau shi ma na sha ba da labarin wannan matar ta zo tana kokowar shiga mota da shaga mata da niƙabi da hijabi sai wani mutum zai wuce ya zanta da niƙabi sai ta ah. sai ya a ashe matar makokin ta sai ga bai dace ba a ce tana kokawa da mutane shiga mota sai tsaye da mota ke shigo in kai gida ya kyauta? ya kyauta? matar wani su na zuwa abinda ya yi sai ya buɗe ƙofar baya ba ƙofar gaba ba sun ya kyauta? su dinga ya ɗauke ta sai kai ta ƙofar gida ya drop on sai wata mace ta leko tana gani sai ta ɗauki waya sai ta kira matar shi wannan mutumin ta ce ki kiyaye na gan shi da wata mace ya fara neman mata imagine to sai Allah ya taimaki matar shi wannan mutumin ta ce to ina ruwanki ina ruwanki gulma wuya take kika sani ko wata matar su ɗaya a wani gidan da su sani ba cika sani yar wata ce ta ce to a harbinki kawantaka za ta yanke in ki algunguma ce kaga ta aiki da fata bayyano ko yau ko sai a gaya mana magana ba gaskiya ba sai mu hamu ba الله تجارة حق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اهدنا واصرف عنا شر ما قضيت يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين السلام عليكم ورحمة الله